بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين لشدني قوة شوال هجرة تببا تنببا فلن جكاد النبي محمد دبوتا تتليه دود أربعين دبيو وان دي دي دي دا تقوس قوة شدا شكرا دبو بيود أشرين دا a cikin wannan gari na bauchi me sunan wannan masallacin eh? masjidu ne masjidu ibn al-qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ibn al-qayyim ɗaya daga cikin ɗalibai ne na shekul islamu bin taimiyyata Allah ya ji kansa Allah ka yi masa rahama sau da yawa wani lokaci akan gane girman malami ne da girman ɗalibansa sau da ba a gane girman shekul islamu bin temiya a gidan karatu sai idan an kalli ɗalibansa sannan ake gane nauyin da ibn temiya yake da shi a gidan karatu ibn temiya yana da ɗalibai da yawa amma kusan wanda za a iya ce maka fotokofin shi ne kuma duk irin zallar da ibn Taymiyyah ya fada shi ma ya fada shine al-imam ibn al-qayyim yana da kyau dalibai su gane wani abu shahara da karbuwa a wajen mutane daban karatu kuma daban ba duk wanda ya shahara bane fi kowa karatu shi yasa akwai wasu al'amura da nake so in ja hankalin dalibai akan su ƴan uwana saboda kada abin ya dinga damunsu wannan na fara ne la'akari tun daga sunan wanda aka sawa masallacin kawai idan kana karanta littattafai da dama na ibn al-qayyim in kaga irin fasaha da zalakar magana da Allah ya bashi idan ba din shi yake faɗa maka ba cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malamin shi ne ba za ka yadda ba amma za a zo kan wata matsala za ka ji ya ce wannan matsalar daga da ta yi daga sai da ya ce bai shekul islamu bin a akan ya za a warware matsalar malamai masu bibiya sun yadda cewa a zamanin da ibn cemiya yake rayuwa abuli da Allah ya sa wa ibn al wajen zalakar magana da fasaha da adadin mutanen da ke saurararsa ba san sauraron ibn cemiya haka amma wannan bai taɓa sa ibn ya ji cewa ba dama ce da ya samu ya kamata ya rena malamin shi ko ya wulakanta shi a saboda haka nake so in yi matashiya akan wasu abubuwa kamar haka wanda suna da alaƙa da abin da muke yi na da'awa abu na farko mu dinga la'akari da halin da muke ciki da waje da lokaci Allah subhanahu wata'ala cikin ganin damar shi ya ajiye annabi ya rayu shafi na rayuwa guda biyu shafi na makka da shafi na madina yanzu idan wata matsala ta faru za ka iya cewa ba wanda ya isa ya hana ka wa'azi da karantarwa to shi annabi ya to nahiyar da bai isa ya zo ya kafa wa'azi ya yi a fili ba kamar yadda kai kake kowa ya sani cewa da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fara ta akwai mataki na addawa sirriya a shekara ukun da aka yi duk wanda kaga ya shiga musulunci to sai dai wanda ya shiga musulunci ya yadda da shi yana da wani aboki da ya aminta da shi ya je ya same shi ya kwankwasa masa kofa gida ya bude su shiga daki da shi da shi ya masa bayanin shafa gafi wani addini kaji kaji kaji kaji haka aka fara da'awar sai da aka yi shekara uku ana yin ta sannan Allah subhanahu wa ta'ala daga baya cewa annabi fas da abi matu umar wa ari da anil mashiriki na inna kafe na kalmustahazi Allah yana da iko yana da dama daga ran da ya aiko manzan Allah ya haɗo shi tare da mala'iku da ya faɗi magana ka ƙaryata a murɗe ma wuya amma Allah bai ba lokacin da kafiran makka suka kalle shi suka ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya kula ta'ama a ce annabi yana cin abinci wa yamshi fil aswaq har yana zuwa kasuwa ma laula unzila ilaihi malakun fayakuna ahu nadhira me yasa Allah bai saukar da mala'ika ba su dinga yawon wa'azi tare idan annabi ya faɗi magana sai mala'ika jibril ya miƙe sai eh, iri ne jibril maganar da ya faɗa gaskiya ne aw takunu lahu jannatu ko ya zama yana da wata gona ya akulu minha aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatin ya akulu minha ko in annabi ne mai sa ba a bashi taska ta arziki ba ko ma kekiyar gonar da take da kowane irin nau'in abinci in yana bukata kawai shiga zai ya ɗibo abincin ya fito Allah ya ce wa ƙalar zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzaliman suka ce wanda suke ban annaba ai ba kowa kuke bi ba nan illa rajulan masura ismu maf'ul ne da ma'anan ismul fa'il maf'ul da ma'anan fa'il dan ne kan zo a qur'ani haka wani lokaci kaga ismul fa'il ma'anansa ismul maf'ul wani lokaci kaga ismul maf'ul ma'anansa ismul fa'il kana iya ganin irin wannan kamar yadda annabi nuhu yace wa ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sai ce sa'awi ila jabali. ya asimuni min alma qala sai ce la asima al yawma ala ismul fa'il ne. da haka amma anan wajen ma'anarsa ismul maf'ul la asima al yawma bi ma'ana la ma'suma yau ma. to haka can wayan almasur ismu maf'ul ne amma ma'anarsa ismul fa'il وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا يعني إن تتبعون إلا رجلا ساهرا باوي أما النبي سهري بقى أنا تهم السشيكا سمي سهري ولا لوك تشي دولة شيكا بحمتاتا الله سيتي انظر ككل فعل أمر للتعجب أبو ماماكي كيف ضربوا لك الأمثال يا سكي بقى مك ونن مثال فدلوا شيء سكبتي Allah ya ce fala na sabila ba za su iya bin tafarki madaidaici ba sai Allah ya ba su amsa sai ce ta lari in sha'a albarka ya tabbata ga Allah da da ya ga dama ya alalaka laka min zalika duk abin da yake ne mafi alherin abin da suke cewa me yasa Allah bai maka kaza ba me yasa bai maka kaza ba me yasa bai maka kaza ba da ya ga dama sai baka mafi alherin wannan ya baka gonar ya buɗe maka tarka arziki wa ya ji allaka kusura ka ya baka fada fada ta mulki ma da ya ga damar yin haka da zai da ya dai can ƙarshe zai ba su amsa sai ya ce cewa ma arsalna qabalaka min al-mursalina ba mu taɓa turo wani annabi kafin kai ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama fati annabawan suna cin abinci sannan waya mishuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwanni Allah sai ya ce waje alna ba a zakun liba a zin fitnatan na jarrabi sashenku da sashenku Allah ya ce a tasbirun wala ku haƙuri kuwa in kana son a gaskiya Allah ya jarrabe ka da mara gaskiya kana son a yi tauhidi Allah ya jarrabe ka da mushiri kana son a yi sunna Allah ya jarrabe ka da ɗan bida kana son a yi musulunci Allah ya jarrabe ka da kafiri kana san a imani Allah ya jarrabe ka da munafiki kana san a ikhlasi Allah ya jarrabe ka da miriya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbiru? Allah ya ce na jarrabu sashin ku da sashi ko za ku yi hakuri kuwa sai ya rufe ari ya ce wa kana rabbuka basira Allah subhanahu wata'ala yana gani waye haƙurin waye bai haƙurin ba wannan fa a makka Allah ke faɗawa annaba haka da haka za mu ga cewa wahayi na biyu bayan na farko cewa ya yi karatu lokacin da wahayin ya yanki sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wata rana baina ma ana amshi ina cikin tafiya ita sautan min as-sama'i na ji wani sauti daga sama kawai Ya yace farafa'atu basari sai na daga idona. Ya ce fa'idal malakun lazi allazi ja'ani bihira in sai ga mala'ikan da ya zo mun a kogon yara Shi ne ga shi ya sake dawowa ina kallonsa, jalisun alal kursi benin sama'i wal ardi yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa Ya yace iftu sai aka tsoratar da ni sai na dawo gida na cewa matata zammiluni zammiluni zammiluni kulillibe na kulillibe yana lulluɓa cikin wannan mayafin sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ka lullaba da mayafi kumfa zir ka tashi kwanciya bai ganka ba za ka shiga wa'azi ne sannan wajen wa'azin aka ce wanda zai fara da su shine wa shira ta al-aqrabina danginka na kusa da su za ka fara wa rabbaka kabbir aka ce ubangijinsa ya girmama shi wasu ya baka tsahir wa rujiza hajir wala tamnun tastakfir sai Allah ya ce wali rabbika fasbir ka yi haƙuri ka yi haƙuri kun san yanzu ko tashi aka kaga an tare wani a wajen masallaci an tare ana mana don Allah ka yi haƙuri to ka san akwai wani abu da ya faru haka kawai ba za a tare ba abin da ya faru ba ana baka haƙuri to wanda kaga Allah na bashi haƙuri yana cewa ya yi haƙuri to ka san matsalar da ku za ta kai Allah da kan shi yana lallashin bawa yana cewa ka yi haƙuri to al'amari ya kai al'amari to shi ta dama ga asurorin makka kaɗai wadai sama da goma sha takwas Allah yana cewa annabi kai haƙuri wasbir wa ma sabaruka illa billahi wala hazan alaihim wala taku fi daqin mimma kuru wasbir li hukmi rabbika wala ta ka sahibil huti kai haƙuri fasbirhum sabaran ka yi haƙuri haƙuri mai kyau haka Allah ke ta ce masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka yi haƙuri ka yi haƙuri haka Allah ke ta tallallashin annabi yana ka yi haƙuri ka yi haƙuri menene hikiman wannan saboda duk wanda zai zo ya yi da'awa a kowane zamani ka dinga kallon wane zamani kake wane guri kake wane lokaci ake ciki wane hali ake ciki ka dinga ƙoƙarin kana bambanta marhala ta da'awarka tsakanin makka da madina a matsayin da annabi yake a mataki na makka mataki ne na shi malami mai da'awa mai karantarwa wannan dalilin yasa yana kallon ana azabtar da wasu a garin makka ana musu azaba amma bai iya kwatar su sai dai ce masu kawai su ya haƙuri kowa ya san kisar su amma rubin yasir kowa ya san abin da ya faru da irin su bilal wanda da tsanani tsanani annabi ya tura wasu ya ce su tafi habasha kafin a yi hijira a taho garin madina wanda daga ƙarshe sai ga shi shi kanshi babban mai gida annabi muhammad an ji an yi taro a darun nadwa an ci kawai a kashe shi Allah ya yi kaito mana wannan cewa idiyam kuro bikan lazina kafaru da ka au ka au duka. ka tuna lokacin da aka je aka zauna mitin aka ce ko a kama ka a kashe ko a ɗaure ko a kore ka daga garin nan da an yi wannan wanda kafin wannan annabi ya zo wucewa a ce ya ayu hallazinu zal alaihi zikir shi ya waigo ya kai wanda aka sauka wa da a ce masa innaka lamajnun kai mahaukaci ne wani wajen a ce asatirul awwalina katabaha tatsuniyar mutanen farko yake zuwa ya sa a rubuta mai fahiyyacin la alaihi bukuratan ya zo yana karanta mutane tatsuniyar mutanen farko wani wajen a ce balƙalu a daga su a halami kai yayayen mafarki yake zuwa ya karanta balik tarahu a ce kirkiro a balik wa sha'irun a ce mawaƙi ne wale a ce na bi ayatin kama ursul al'awwal haka ake cewa annabi har sai da ta kai akwai lokacin da uku bata na abi aiki. annabi ya zo yana sallah a ɗakin ka'aba ya zo ya shaƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta baya sai da ƙwalla ta fito manzan Allah ka koga ba mamaki watakila a nan wajen da wuya wani ce shi an taɓa mai kyakkyawan mari ya ga wuta ta wulƙita amma ba sai ga wanda ya zo da addinin wani ya shaƙe shi sai da sai na bakar ya bar rugo da gudu ya ce a taƙasalona rajulan ya bangare shi an ya ƙula rabbiyallah wannan a mataki na maka ina kawo wannan ne saboda akwai ɗalibai ɗan zafin kai a wannan shekara goma sha ukun da aka yi a makka wanda suke ganin ya kamata a ɗauki mataki bai kamata a ci gaba da zama haka ba Allah sai ya ce ku fu aide ku maƙi musalata ku kame hannunku ku yi ƙoƙari ku tsaye da sallah to sai da aka baro makka aka taho madina zaman manzan Allah a mataki na madina ba malami ba ne kawai mai da'awa a tsorati ne gwamnati ne yanzu daula ce ta musulunci to daga nan ne sai Allah ya fara cewa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa ina allaha ala nasrihim laqadir Allah yayi izini ga wanda aka zalunce su a da su tashi salama yanzu kuma Allah yana da iko ya taimake su to lokacin da babu gwamnati a hannunka kana malami mai da'awa sai ka ɗauki rigar gwamnati sai ka sama kanka za a dinga samun matsalar daka baka da kurkuku baka da 'yan sanda baka da soja babu kwastan babu immigration a hannunka babu babu babu ka je ka bincika ƙur'ani ka gani kaf ayoyin duk da Allah ya maganar jihadi a ƙur'ani mu'zamin su in kaga aya na maganan jihadi a makka to tana maganan jihadu ta'alimi ne jihadin karantarwa kaman fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira amma da su ya yi annabi jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim magana ce ta madina ba magana ba ce ta makka wa innaka su aymanuhum min ba'di ahadin wa ta'anu fi dinikum faqatilu a immatal kufri innahum la aymana lahum ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمن قاتلوهم يعذب يعذبكم الله ذيك ذاك كما كان في مدينة با مغانا بتي تمكة menene hikiman wannan ajiye annabi tsarin rayuwa irin wannan guda biyu marhala ta makka da marhala ta madina sai don mu dinga auna da aure mu a kowane lokaci idan mataki ne da gwamnati ke hannunmu ta akwai abin da ba wa'azi za mu ba doka za mu sa idan nan garin akwai duk wani gidan banna da ake banna, ba maganar mai wa'azi doka kawai za mu sai mu tura 'yan sanda da sojoji in na kamawa ne a kama in na rugujewa ne a ruguje shi kenan sai a zauna lafiya amma yanzu ka san akwai gidajen bannan da ka sani a nan garin amma tun da ba gwamnati a hannunka kana ji kana kallo duk zafin addininka sai dai ka zara musu ido ba yadda za ka yi da su ko ba akwai su ba akwai su suna nan to wannan shi ne abinda ya kamata 'yan uwa su sani a matakin farko da aka gaskiyar magana abinda ya shafi a zafi a addini mafi yawanci ya fi haifar mana da matsala sama da amfanin da zai haifar mana cikin addini sannan akwai zafin da galibi in za mu yi shi to mu dinga ƙoƙarin bambanta cewa wannan laifin wato yana da alaƙa da ni aka yi mako Allah subhanahu wa ta'ala aka yi ma aka ainihin wato saba masa gaskiya ‘yan uwa yau karatun ta yi ya zamanto yana da alaƙa da muni aka da ba lokaci a karatun da na yi a gombe na faɗi wasu nukɗoɗi a guji ban tsaya na yi sharhinsu ba to shi ne nake so yanzu in tsaya nan nukɗoɗin kawai in sharhinsu a wannan zaman nan nukɗoɗin shi ne sifatun yan bagi Wafur hafil mu'allif za ka shiga saha ta malanta to ka yi ƙoƙari ka cika nan sifofin domin ɗalibanka da za su taso kare ne su a kai dan an ce kama ya kunil murabbi haka za ya kunil murabba yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka yi tarbiyya shi ma haka zai zama da haka yana da kyau mu yi ƙoƙari wajen sanin waɗannan al'amara abu na farko kana malami ka shiga saha ta addini da karantarwa kana da ɗaliban da kake so ka tayar da su to kai kokari kai kanka ka ginu akan ikhlasul wato ilmu lillahi neman ilimin dan Allah da karantar da shi dan Allah wannan yana daga cikin kalubale wannan abin da na tattauna a gombe na ɗaliban karatu na cikin matsalar mu yanzu wace nufin Allah da aikin shi kana iya yin karatu kowa ya san yadda karatu yake da wahala aiki da karatun ya zama matsala sannan aiki da karatun dan Allah ya fi komai wahala za a faɗa maka a ce maka wani daga cikin magabata ya ce tun da yake babu wani abu da ya taɓa shan wahala a duniya a kansa irin wajen tarbiyyar ransu ya zai dinga yin abu dan Allah yana da wahala ku duba jayayyar da aka yi a gaban Allah da shaiɗan. duk da alƙawarin da shaiɗan ya ɗauka da alwashi da ya ci cewa sai ya hallaka zuriyar annabi adamu gaba kire to gaciyar da yi cewa illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai bayan ka masu ikhlasi wannan su ne kawai ba yadda zan yi da su sannan za mu ga annabi yusuf da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka zalika li nasrifa anhu su'a wal fasha kaman an tambaya dan me ka karkatarwa annabi yusuf mummunan abu da alfasha Allah sai ce innahu min ibadina al-mukhlasina saboda yana cikin bayanmu masu ikhlasi shi yasa muka yi masa wannan Allah ya yaba annabi Musa akan wannan cewa da kurfil kitabi Musa innahu kana mukhlisan innahu kana mukhlasan riwaya guda biyu ɗaya ismul fa'il ɗaya ismul maf'ul wa kana rasulan nabiyya annabi ne saboda an tsarkake shi kuma shi a kankin kanshi tsarkakakke ne ta yadda babu wani aiki da yake ba don neman sai don neman yarda Allah shi yasa aka kira shi aka ce ya zo ga annabta da a bashi matsayi na ƙarshe da Allah ke wa ɗan adam a doron ƙasa a ce kai annabi ne kalman annabi daga abubu ne in ma minan nabuwata ko ainihin wato minan naba'i idan annabuwata ne shi ne almakanar murtafi matsayin da yake tudun da yake yafi kowane tudu tsawo shine annabuwa shi sa dama ga Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama ran da ka zo duniya sai ya naɗa kai ce kai annabi kamar yadda annabi Isa ya ce ƙala inni abdullahi atani alkitabu na biya. kuma ko dan karamin yaro ne kamar yadda annabi ya yana yaro Allah ya ce ya ya haya kitaba wa atainahu alhukma sabiya ko ba ruwan Allah da wai karamin yaro ne kace ya sha kafe shi ai gaba idan Allah ya zabuwa ne ya annabi ne kuma ya ce a bi shi zaɓin bi ne kai ko ka bi shi ko a je lahira ya saka huta. shi kenan kawai babu na uku amma aka kira annabi musa aka ci ya zo ga annabta a bashi ya roƙi Allah abubuwa da dama duka sai da ya gama ƙala rabbi rahali sadri Allah ka buɗe ƙirjina wa yassir amri Allah ka sauƙaƙe al'amarina wa uku uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka kwanci kullun da ke harshe na mutane su fahimci magana ta waja'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri har zuwa inda da ya gama Allah sai ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa an maka amma lokacin sai gashi yana cewa Allah wa akhi harun Allah ga dan uwana annabi haruna huwa afsahu minni lisanan Allah in dai wajen magana ne ya ma fi ni fasaha ku duba kowa ya san matsayin annabi Musa wajen daraja ya fi annabi harun amma sai gashi yana tabbatarwa annabi harun wata falalar da shi ba shi da ita Tan ya ce ya fi ƙahu ƙauli amma nan gashi yana cewa ɗan uwansa haruna huwa afsahu minni lisana Allah ya fi ni fasahan magana ka aike ni tare da shi to ikhlasul ilmu lillahi to wannan yana daga cikin kalubalen kuma yana cikin dalilan da ke sa da yawa kaga ɗalibi ya shiga harkar karatu ya ɗauki tsawon lokaci ya kasa amfanar da kansa ballantana ya amfanar da wani shirye Allah a harkar neman karatu Allah da Abbas ya ce harkar ilimin nan da kuke gani tana da faɗi duk abin da ka nemi ilimi akan shi akan shi Allah zai kyale ka in ne manufarka ina ɗalibi na fara karatu Allah ya sani a zuciyata ba ni da wata manufa sai don in koyi karatu in karantar da shi ga wasu da sai kaga Allah ya buɗe maka wannan kobar ta maka sauƙi. amma idan manufarka barin janyo karatu in yi kafaɗa da kafaɗa da su malam wane ko barin je in yi karatu in dawo abinda kawai na iya shine in ma malam wane da malam wane na ƙadi in ce ba su iya ba to Allah sai ya bude maka wannan kofar na ƙadin tun kana yi wa na sama ka dawo daidai kai ka dawo Allah ya kyale ka da yan tasha kai ma ka yi magana wani ɗan iskan gari ya miƙe ce kai ma ƙarya kake haka abin zai ta tafiya to wannan ne abu na farko ikhlasul ilmu lillahi to wannan ana buƙatar kana malami kai kanka kai ma kanka tarbiyya akan wannan sannan ɗaliban da za su taso ka tarbiyyance su akan wannan abu na biyu akwai sadiqul muallim ana buƙatar kai kanka malamin ka zama mai gaskiya gaskiya tsakaninka da Allah gaskiya tsakaninka da mutanen da kake mu'amala da su Abdullahi bin Salam ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya hijira ya tafi garin madina ya ce sai ga mutane an yi da fifi ana tarban manzan Allah ana cewa ga Muhammadu sallallahu ya shigo garin Madina ya ce lokacin da fuskar manzan Allah ta bayyana gare ni ya ce wallahi ina ganin fuskar manzan Allah na gane wannan ba makareci ba ne ya ce fuskarsa kawai na gani na gane wannan mutumin ba makareci ba ne to akwai gaskiya tsakaninka da Allah akwai gaskiya tsakaninka da mutane kuma akwai ranar da Allah ya ce ƙalallahu hada yau mu yamfa akwai ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani to kai kanka ka zama mai gaskiya sannan suka tarbiyyanci ɗalibai a su zama haka sana abu na uku shine a samu mutsabaqatul qawli wal amal dacewan maganganunka da aikinka kada kana faɗa wa mutane magana amma aikinka ya saɓawa magana kar ka zo kana malami kana karanta wa mutane halin manzan Allah ɗabi'un manzan Allah kawo da kan manzan Allah yafiyar manzan Allah haƙurin manzan Allah sanin ya kamatar manzan Allah kyautar manzan Allah sai mutane su ɗauke ka sai su ɗora ka a sikeli. sai su ga duk abin da kai kuma kake faɗa musu annabin yayi nan kayi nan kun ga akwai matsala wannan shine dalilin da yasa wancan annabin yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ba ina cewa bane ku yi kaza in ce ba shi da kyau in ku kun bari ne in zo in ba shi bane manufata sannan Allah ya ce mana a ta'amurunan nasa bilbirri watan sauna wannan hamzatul istifham ne lil bai dace ba ku kuna cewa mutane su yi abu ko kuma ba kwa iya bai dace ba to wannan in ka kai ka saba da haka ɗaliban da za ka taso da su wajen kana ƙoƙarin abin da ka faɗa ana samun dacewar maganganunka da aikinka Ta sai ka samu haka ɗaliban da za ka tarbiyyanta su ma za su zama yau mun sani di yadda sahabbai suka zama ba don sun mori malami annabi muhammad da ba yadda za a yi su zamanto su ne khaira ummati ita ce al'ummar da ta fi kowace al'umma da Allah ya ce ya fitar da ita don su amfanar da mutanen duniya to a samu mutabaqatul qawli wal amr magana ya dace da ainihin wato aiki kasu saba idan an samu ko mutum ya yi zamiya amma a cikin abubuwan da ike takwas yana karantawa yana ƙoƙarin a samu mutabaka tsakanin aiki wannan kuma dama aballahu an ya kunar kamalu illa lahu wa'ada Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai sana abu na hudu al'adil wal musawar adalci da kuma daidaita ɗalibai a ajiye kowane ɗalibi matsayin da ya kamata a ajiye shi idan a tsarin karatun zaure ne wani ɗalibin ya zo ka in a ɓangaren karatun luga ne na adabi namu na gida ya fara zuhudu ɗan biyar ya gama ya zuwa alburda ya yi badamasi ya ɗan ɗarani ya yi hamziya ya zo ya ishiriniya ya yi ashariya ya yi wuciriya ya yi makasura ta ibnu da ya yi daliya ta ɗan nasu sannan ka ɗauko muƙama da shu'ara ka sa mai kaga bai taɓa zamantuwa ɗaya da ɗalibin da ya zo yau zai fara karatu shi kuma ɗalibin ya ji tsoron Allah kada ya zo bai san matakin da wancan ɗalibin ibiyo ma yana zuwa ya dudduba sai ga ai muƙamatul hariri yake ko shu'ara sai ce a ina yake nan yake sai ce ai wani abokina ne da tare muke sai shi ma ya je ya kinkimo muƙama da shu'ara sai ya sa kada ya haka yanzu kowa ya sani a makarantar manzon Allah matsayin sayyidina abubakar ba daidai ke da matsayin kowa ma saboda irin ma kana tare da malami ya ɗalibi ya ba da gudunma shekaru to kada wani ya zo gobe jibi ka watsar da shi ka ɗauko min wani ya haka a kowa ka ajiye shi irin ma da ya bayar a tafiyar to irin matsayin da za ka yi masa kai kuma kana ɗalibi ka ji tsoron Allah akwai wanda idan ka zo ka same su a guri ka san bai kamata ka ce za ka yi kafaɗa da kafaɗa da su ba saboda ko ba komai suna da falala ta sabiƙa a kanka annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce kowane mutum a duniya da ya yi mana alheri sai da muka yi masa mukafa ya ce illa abubakar tarakana mukafa a tahulillahi sai abubakar ya ce shi kan mun bari sai da idan an ji Allah ya masa mukafa amma ba abin da za mu iya masa mukafa a da shi tun da tare suka fita lokacin da aka yi target ɗin annabi inda kashe shi za a yi tare da shi za a kashe shi illa tansuruhu wa qad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru sani yasnin idhuma idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana suna tare haka suka fita to wannan yana da kyau in kana ta'amuli da ɗalibai kana malami ya zaman su wannan ita ce mu'amalarka tsakaninka da ainihin wato ɗaliban sana abu na biyar akwai at-tahalli bil akhlaqil fadila alhamida kai kanka ka siffantu da ɗabi'u wa'inda suke na falala ne da wa'in ɗabi'un da suke ababen yabo ne kana malami to ka siffantu da wa'innan siffofin yana da kyau ka siffantu da ainihin wato wa'innan siffofin Dan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama in ba dan da Allah maɗaukacin sarki ya masa wannan hai'a ba ai za ku ga cewa akwai abubuwa da dama akwai matsala shi yasa nake cewa kullum wasu mutanen da muke mu'amala da su mu'amala suke jira su samu daga gurinmu mai kyau ita ce wacce za ta kira su zuwa ga addini in ba musulmi ba ne idan musulmi ne wanda su ta lalace suka kama wani abu wanda ya saba wa wa manzan Allah to mu'amalar mu kyakkyawa ita ce za ta ja su zuwa ga addini mai kyau wasan yanzu ɗaya daga cikin ƙalubalenmu ana buƙatar mu kyawawa ana so su fi karatunmu yawa na akwai wanda za ka sa Bukhari tun daga farko har ƙarshe na rantsi da Allah jinka kawai ke kuma ba zai yi da karatun ba amma ran da wani abu ya haɗa ku in kai masa mu'amala mai kyau tana iya canza shi daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau shi yasa a babun da'awa da Allah ya ce wa annabi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani sai ce wala tastawi alhasanatu ba za ka taba sai ce idfa abillati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa mutumin da yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya Allah ya ce wa annabi in an maka mummunan abu kai ka sa kyakkyawa ka tunkuɗe sai ka ga mutum yana kinka a farko sai ya dawo ka annahu waliyin hamid sai ya zama kamar wani babban masoyinka ne kamar ba wani abu da ya taɓa haɗa ka da shi amma Allah sai ce wala yulqaha illa alladhina sabaru ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba za ka iya samu haɗuwa da wannan sakamakon ba sai in kayi hakuri sannan za ka iya samun wannan wannan yana ciki sannan abu na shida akwai tawadu'ul mu'allim in kai malami ne ana buƙatar ka zama mai tawadu duk yadda ɗalibai za su ɗora ka su ce ka kai ka ce wallahi baka kai ba ka yi ƙasa don muna sane da cewa annabi ya ce in kai tawadu'u Allah sai ya ɗaga ka mutane abinda ba su gane ba in kana neman girma kishiyar girman za ka yi in kana mu'amala da mutane duk wanda kake nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya da shi ba yanzu mu ɗauka cewa inda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ba zai auri ƴar kowa ba sai daidai da shi wajen daraja wani mutum ne ya isa annabi aure shi babu tsarinsa wajen daraja da annabi ya ce ba zai ɗauki yassa ya ba wani aure ba sai daidai da shi wajen daraja wani mutum ne kuma ya isa annabi ya ba shi aure da annabi ya ce ba zai yi mu'amala da kowa ba sai daidai da shi wajen daraja waye isa a wannan doron ƙasar annabi mu'amala da shi babu amma ga shi za ga sahabbai nawa ne suna ruwaitowa wani ya ce maka suna kan abin hawa jaki ko raƙumi ko doki shi yana baya annabi yana gaba annabi ya ce masa kaza kaza wata rana saboda tawadu'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi mu kuma yanzu zaka ga mutum abin da ya sani na karatu bai taka kara ya karya ba daga zaran ya samu shura yana da murya ana sauraron sa sai takabburanci sai girman kai sai nuna isa sai rena mutane sai wasu ka'idoji ma anzalallahu biha min sultan Allah yana da iko da ya turo annabi ya ba shi arziki ya kuma ba shi mulki da sarauta irin na annabi Sulemanu ko sama da nashi amma bai ba saboda in an yi wannan masalihu na annabta da yasa Allah ya aiko shi za a samu tafwutul masalihu saboda wannan zai sa da yawan mutane ba za su iya matso manzon Allah ba amma sanda manyan Quraysh suka zo suka same suka ce muna so mu dinga zuwa majalisin ka matsalar kawai ka zo ka tara majalisanka da wasu mutane ka san ba sa'o'inmu ba ne kore su daina zuwa ko kuma a samu na lokacinmu daban nasu daban Allah ya ce wa annabi wasu birnin su taka ma'allazina ya da'una rabbahun bilgadati wal ashi yuriduna wajaha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا man تطئ من أغفلنا قلبه an dikirina wata ba a hawahu wa kana amurhu furta Allah ya ce wa annabi kada ya haka to lokacin da ka taso kana malami kana da ɗalibai yayin da ka zama mai tawadu wannan dalilin yasa za ku gaba wani a cikin sahabbai da yake ɗaukar kansa wata tsiya yake jiji da shi kansa ko da ko shi wani abu ne dan ba haka ya samu mai gidan yana yi ba sallallahu alaihi wasallam sana abu na bakwai akwai shaja'atul mu'allim malamin ya zamanto yana da shaja'a kar ka zamanto matsoraci wannan zai sa idan abu ya taso kana jagoran al'umma sai kai ka fara firgicewa to ragowar mutanen kuma ya rafi ko ka kariya kar ka nuna kariya a zuciyarka sai ka karya wasu lokacin da haka zo za a yi munazara da insiri da annabi musa da suka ce ƙalu ya musa in ma an turkiya wa in ma an na kuna awwala mana a ƙayace bal alku فإذا هبالهم وإسيهم يخيل إليه من سيرهم أنها ألوكة الله يتي فأوذر في نفسه sifatan Musa. tsoro ya kama shi amma bai yadda tsoron ya bayyana ba saboda da abokan gaban sun gane cewa ya tsorata bayyanarsa ya yi tasiri da an samu matsala sai da Allah ya ce ƙulna la ta kaf ka antal a'la wa halqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u da sahir mun sani cewa duk jarumtar da sahabbai suke da shi a wurin yaƙi akwai waɗanda in wuta ce wuta bala'i bala'i wata rana sai sun dawo sun nemi taimako da kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san yaƙin ne da aka samu matsala aka kare lokacin da sahabbai ke guduwa dan inda ake gudu nan annabi ke damfara yana anan nabiyu la anabul abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne ɗan abdulmutsali to wannan yana da kyau sannan abu na goma ko na takwas shi ne muzahatul ma'allim ma a talamizi ana buƙatar malami ne zaman yana ba'a tare da ɗalibinsa. kakka zaman to kullum fuskar ka martake wata ka arena ka a basa wata walla wasu sun ɗauka cewa zafinsu da zara idan suke sa a girma masu ba ba shi ba ne ke sa a girma masu kullum ina faɗa na cewa akwai wasu abubuwa da suka ruɗi ɗalibai yanzu sun ɗauka girman motarka da girman gidan da kake zaune da girman ƙatuwar wayar salula da karki da girman malin-malin ɗin da kasa da kuma girman ko matar da ka auro fara wata kaman karas wata kaman tsana sun ɗauka wannan ba shi ba ne ni abin da na yadda da shi shi ne gwargwadon kai alaƙar da kake da ita da Allah gwargwadon babban injin ɗin da kake ɗauke da shi na kyakkyawar alaƙa tsakaninka da Allah gwargwadon yadda Allah zai sa kwarjinin ka idan mutane gwargwadon yadda kuma kai nisa da Allah ko mai kake hawa kowace irin riga kake sa ko mai ka riƙe to gwargwadon yadda kuma Allah zai zare kwarjininka daga idan mutane wannan shine abin da na yi da shi sannan abu na tara asabar wa hatimalul gadar akwai haƙuri da kuma ɗauki fushi a nan wajen nake cewa likitoci sun yi nasu saura malaman addini ku duba ku gani galibi in ba yanzu da harkar lafiya ya fara lalacewa ba amma da a harkar likitanci za ku ga akwai jin ɗaya da tausayi a cikinta ta yadda idan aka zo da feshin asibiti likitoci da suna biye wa maganganun mara lafiya wani sai dai su kyale shi mutu da ciwon in ya zo bai da lafiya in suka danna wani gurin wani in yi ihu saboda jin zafi ta in ya fara danno zagi haka kanka na sha takwas ya zaga Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma ubanka Allah ya tsine ma uban uban haka zai ji amma za ku gaba sa damuwa su wannan zagin ba shi ke gabansu ba ya shiga matsala su a rayuwa shi ne a ce an zo da mara lafiya yaya za a ceto shi ya zo bai da lafiya ya fitawa lafiya lau na ga sanda ya zo yana wannan zage zage in suka hakuri ba su bema sai ka ga an rabu ana wa juna fatan alheri ana gaisuwa watakila daga nan haɗe stinjin number waya daga ƙila daga nan zumunci ya ƙullu to idan wanda za su warkar da cuta hissi suna wannan haƙurin to wanda za su warkar da cuta ma'anawi ya kamata su fi su haƙuri an zo an lalata aƙidar mutane an lalata akhlaƙudinsu sai muka zo muka ce mu ne ahlus suna, za mu gyara abin da aka lalata wala wani ba wai san zuciya ne? a tsakaninsa da Allah iya fahimtar da ya muku kenan bai gane ba kai kuma baka gane cewa bai gane ba, ka biyo shi ta hanyar da zai gane Hata wani lokaci kalmomin da muke zaɓa wajen isar da saƙo akwai matsala ku duba ku gani a wajen jayayya fa da Allah ya ce wa annabi wala tujadilu ahlul kitabi illa me akwai alhusul kalma mai kyau akwai kuma al'ahsan amma wajen jayayya da su Allah sai ya ce wala tujadilu ahlul kitabi karkai jayayya da su illa billati hiya ahsan ba illa billati hiya alhusn ba illa billati hiya ahsan ita ce mafi kyau wajen magana Allah sai ya ce wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan ku faɗi maganar da take mafi kyau in baka zaben kalmomin wanda suke sune mafi kyau Allah sai ya ce inna shaytana yanzagu to daga nan sai shaytan yi amfani sai zai kulla wutar gaba da rigima da ainihin wato rikici wannan yana da kyau a gane haka sana ko lokacin da abokin tattaunawarka ko kana kan gaskiya in za ku tattauna da mutum ba ka makanka hukunci cewa kana kan gaskiya shi yake kan bata daga nan ka ka rufe tattaunawa ba za a yi ba duk duniya ba wanda ke shakka cewa manzon Allah yana kan gaskiya Allah ya tabbatar da haka a cikin Qur'ani gurare da yawa amma da ya zo zai tattauna da wasu mutane Allah sai ce yanzu yarzuqukum minas samawati wal ardi waye yake azarta ku sama da ƙasa Allah ya ce in sun yi suru ba amsa da za su baka sai ce kulillah ka ce masa Allah ne sai ce wa inna au iyakum la ala hudan aw fi dalalin mu'min ko mun ko ku wani yana kan bata wani yana kan daidai cikin bi za a yi daya to tun da bai yake hukunci ba ya ce shi yake kan shirya ko batattu ne ya ce a ku zo a tattauna matsalan nan ta yi ko dai muku ku wani yana kan daidai yana kan kuskure to ne sai abokin tattauna ka ce to ta yi ba mamaki gaskiya a gurinsa take to an tattauna yana iya fahimtar gaskiya ba a gurinsa take ba idan aka haƙuri wanda wannan kuma shi yake da wahala wajen wato abin da ya shafi da'awa yana da wahala da ɗauke fushi sanda aka yi maka ku riba ku gani mafi yawancin magungunan da ake sha suna da ɗaci amma da harkar lafiya aka lura cewa bai kamata baka da lafiya ba a haɗa maka abu nawa biyu ga zafin ciwo ga ɗacin magani sai suka je suka yi maganin kafso ku sai suka ɗura maganin a ciki sai a baka maganin yanzu mu ka haɗe ba tare da kayi alaƙa da ɗacin ba wannan fadin wa matsaloli fa amma wani lokaci mu daina yawan cewa mutane ba sa son gaskiya mu kanmu mu dinga kallon ta wace hanya muka zo da gaskiya. yanzu mutumin da ya same ka kofar gida ya ma sallama sai bayan da kuka amsa Ɗaya mutane biyu ne ya ce a wani da Allah na zo wajen mahaifinku ne ko yana ciki Ka ga kai da kanka za ka ce to jira ina zabarin dubo mashi. bayan ya tafi sai wani ya zo ya ma a yana kan amsa ya ce wani da Allah ubanka na cikin gidan nan kuwa amma ai mahaifinka shi ne wa uban ba shi ba ne mahaifin amma mutum kawai na za a sami kai ce da Allah ubanka na ciki ka san cewa wannan maganan kawai kuma haka ne ba wanda zai musu da gaske baban naka ne ko ba shi ba ne amma billahi alaikum wannan kalmar ita ce kalmar da ya dace amfani da ita a wajen ba ita ba ce kalmar da ya dace amfani da ita a wajen so dole sai mun zamanto muna da haƙuri wajen da'awa da ɗauke fushi in an maka abu kai guji yin magana kana cikin fushi so da galibi in kai kudi ba fa saboda matsalar fushi ba wannan dalilin ne sa annan musa ya dawo daga miƙaci ya watsi da a attaura da karo wallahi sai da shari'a ta kawo matakai wajen guda goma sha ɗaya in kai fushi ga hanyar da za bi ka warware ta in kana farko ka ce a uzu billahi wani shi in bai tafi ba kana tsaye ka yi mai ka zauna in kana zaune matsalar ba ta warware ba ka je ka alola in ba ta warware ba ka zo ka yi mai za ka ga galibi in matsala ta faru kana magana cikin fushi to za ka ga zai yi wahala in ka gama ba sai ka zo ka ba da haƙuri ba Na ce wala a yi haƙuri ɗazar da nake magana rena ne ya ɓace. idan yaro ya yi maka abu ka fusata sanda za ka mai hukunci in ka gama hankalinka ya dawo sai kanka ka gane cewa wannan hukuncin wala ba haka ya kamata in mai ba amma lokacin kana mai kana cikin fushi sai za ga alƙali a kotu aka hana shi cewa kada yi wa mutane hukunci guda biyu lokacin da yake cikin fushi da malam usman nan a zaune mafi yawanci idan karatu ake yi in wata matsala ta gitta in ya fahimci cewa na ya fushi yakan yi kokari kolin attention ina an sauka saboda in ba sa ba maganganun da zan yi a lokacin kuskure zan yi saboda in ka riga kai fushi da wuya kai magana ta ilimi sai dai ka koma magana ta adifa kawai ita za ka koma yi so haka in kana karantarwa idan ka ga wani ya bata maka rai ko ka zo za ka hau mumbari za ka yi kutsuba ka zo ranka a ɓaci to kai ƙoƙari kai control ɗin kanka in ba za ka yi ba to kai haƙura gara in ka riga ka sata ka ce jama'a da Allah a yi haƙuri a bar nan ya fi alheri da ka ci gaba don wallahi in ba sa'a ba sai ka ballo abin da daga ba sai ka dawo kana cewa kuma a yi haƙuri saboda ka yi fushi ku fa saboda matsalar fushi fa sai da aka dawo malamai suna saɓani idan mutum ya saki matarsa fushin da ya tsanani wai tasa kuma ko bata saku ba malamai suka yi maganganu guda uku to wannan ana buƙatar irin waɗannan ya to muna nisanta su asabaru wa ihtimalul gadab mu to muna da hakuri da ɗauke fushi walan kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kada mu mayar da karatuttukan mu wajen attashaffi me tashafi huce hushi ni ina da mambarin karatu ina da majalisi wani yamin abu shi bai da majalisi bai da mambarin karatu sai in ce ku kyale shi ai za mu haɗu da shi a wajen karatu sai na yi maganin shi karka mai da wajen karatunka ya zama haka akwai lokacin da haka samu matsala tsakanin 'yan siyasa ne isu isu tsakanin wane da wane sai aka yi ƙoƙarin tura ni cikin rigima in shiga ɗaya ɓangaren sai na ce a'a ba zan shiga ba suka ce mai dalili na ce musu ni ku banni wanda kuke so ku rikicin da shi ran da duk ta haɗo mu ni mu da shi saboda in zan yi faɗa da shi don Allah zan yi na ce amma ku yanzu da kuka to da wannan bukata kuke so ku sani in yi rikici da shi ba don Allah ba ne akwai wata manufa kuma na rantsi da Allah na tabbatar in na shiga rigimar aka fara tun Allah ya san ba dan shi zan yi wanda kuka sani rigima sai ya nasara a kaina na ce ba zan shiga ba to da ka kaga karka mayar da in an maka abu ka yi ƙoƙari ko martani za ka mayar ba a kan ka ba kai da aka taɓa kai yi ƙoƙari ya zama abin da ya shafi addini a kan shi kake mayar da wa martani gashi nan muna karantawa ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake ba a taɓa bashi zaɓin ɗayan abubuwa biyu ba laktara a yi huma sai ya zaɓi mafi sauƙinsu matuƙar ba saɓon Allah ba ne idan zunubi ne kuma annabi ya fi kowa gudun wannan zunubin na na isha ta ce tun da annabi yake dai ɗaukar fansa idan shi kai ma abu amma idan kana so ka ga ɗaukar matakin ka jira kai ma Allah ka gani to lokacin ne shi kuma zai shigo sai yana da kyau mu yi ƙoƙari wajen karatuttukan mu mu mayar da su haka malam usman ya sani gashi nan a zaune shaida ne mutane da dama sun mana abubuwa na rashin kyautawa. amma lokacin da abubuwan mu suka yi wa bai shafi addini kai tsaye ko a gurin suka mu ba wanda ya taba zai sun mana mun haƙura mun kyale su amma wallahi da addini suka wato su jira za su ga abin da za musu to wannan yana da kyau sana abu na goma akwai ta kalam al-fahish al-bazi maganganu wanda suke akwai alfasha a ciki akwai gautsi to kana malami kana karantar da mutane kai kokari ya to kana nisantar irin wa'annan maganganu ina fata an fahimta mutum ya yi kokari ya to yana nisantar irin wa'annan maganganun kana malami domin abin da ka taso kana yi da shi ɗalibanka za su yi koyi ina fata an fahimta saboda haka a yana da kyau a fahimci wa'annan dukkan kalmomin da suke masu nauyi ne to a yi ƙoƙari wajen karantarwa da isar da saƙo ya zamanto ana ainihin wato kauce ma irin wa'annan kalmomin don watakila idan kana faɗan kalma mai zafi ko kai zagi to akwai ranar da shi kuma ɗalibinka in ya tashi ba fa inda ka tsaya zai tsaya ba na nan tsaye Allah sai ya wuce ka haka ne ko ba haka ba ne to yana da kyau a yi ƙoƙari a dinga ku duba za mu ga cewa kalmomi da dama ƙur'ani wani lokaci za ku ga ba direct ba ƙur'ani abinda yake masu kyau ne ya kinaya wanda yake ma marasa saken ne sai ya kinaya na sha faɗa su wanda suke bibiyan ma a karatuttuka maganan saduwa da mace sai ku ga amfani da kalmar aula masu mun nisa ko ya amfani da kalman al'isiyan fa'atu harsakum annashi'itum ku irin waɗannan kalmomin a muƙabilin wannan kuma sai amfani da wasu kalmomi za ku ga ba a fitowa kai tsaye a sarraha ƙur'ani ya sauka shekara ashirin da har annabi ya gama da'awa ya koma zuwa ga Allah tare da tarin turin cutarwar da aka mai wani kafuri ne ƙur'ani ya kira sunansa eh abuwa abu lahab ba suna ba ne ku je ku bincika Lakabi ne yana da suna ba sunansa ba ne laƙabi ne so da Allah yana da kyau in ba maslaha ba ce ta kama wacce babu makawa akwai abin da yakan zama dole kayi ishara kayi ishara mutane ba su gane da wa kake ba kuma bannaci ce in baka fito fili ka faɗa ma za ta iya faruwa mutane za su afka cikin bala'i da ɗaya daga cikin illolin irin wannan kun ga yanzu ina yin kiran sunan wani anan ya yi wani abu ba daidai ba gobe jibi yana iya gyara kuma tsakaninsa da Allah ne ne kuma na kira sa ta yi ba mamaki ni na mutu na koma zuwa ga Allah shi ma ya mutu ya koma zuwa gawa to idan an fito da karatun nan gaba za a ji cewa shi na yi na kira sunansa cewa ne ya yi kada-kada kuma ga sunan yana yawo cikin mutane kuma matsalar ya gyara tsakaninsa dawa da Allah to yana da kyau mai kokari wajen nisantar irin waɗannan ainihin wato abubuwan abu na ƙarshe wanda shine na sha ɗaya istisharatul ma'allim da gairi in kana malami ka taso kana neman shawarar wasu ka ɗalibanka su ga haka a gurinka da na sama da kai da na ƙasa da kai da na daidai kai mu duba magani ba muna da sura qur'ani ba sunanta suratu me shura Allah ya kawo sallah da zakka ya raba tsakiya sannan ya kawo shawara ya sa a tsakiya sai da ya ambaci sallah sai ya ce wa amurhum shura hamsa na ya ce mara min ma razaqnahum min fiƙo saboda mai, ba don shawarar shika-shikan musulunci ba ce amma sallah zaka suna cikin shika-shikan musulunci ko ba sa ciki don mai don a nuna maka ta yadda ka yadda sallah tana da muhimmanci to haka ma shawarar take da muhimmanci a addini a'udu ne matsala ta faru fa a'udu mun san abin da ya faru na abin da aka janyo mutum saba'in suka mutu wanda asalin fitinar mutum hamsin annabi ya ɗora a kan dutse ya ce gashi nan ko mun yi nasara ko an yi nasara kan wanda ya sako ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jubair mutum hamsin arba'in suka sako mutum goma suka rage wannan dalilin ya janyo aka samu karewa a ranar sai da mutum saba'in suka mutu shi kan shi babban mai gida annabi muhammad sai da musibar ta shafe shi yana kallo gashi an kashe su habbai gashi amminsa sai da na hamza wanda ya ba shi kariya sanda yake bukatar kariya yana kallo an kashe shi an masa musula an cire masa hannun dama kafar hagu hankalin annabi ya tashi a lokacin da yake cewa kaifa yuflihu lahu kauman. ta yaya za a yi mutane su samu babban rabo waɗanda suka yi wa annabin suruti kowa ya san al'unutun da ya zo yana yake Allah ka tsine ma wane da wani da wani Allah ya ce laita laka min al'amur shi ba hannunka yake ba imma Allah ya ga dama ya musu azaba ko kuma ya karɓi tubar su amma da yanzu abinda suka yi ba daidai bane kuma ka je ka bincika a tarihi wasu a cikinsa sun dawo sun musulunta a wannan yanayin ne da annabi ya ga yadda aka yi wa na hamza ya wallahi in ya samu dama sai ya rama irin abin da aka yi wa amminsa Allah ya ce wa in uqiftum fa aqibu bi misli ma uqiftum bi wala in sabartu lahu khairul lisabirin to sai mu duba sai mu ga wanne annabi ya dauka tunda Allah ya ce lahuwa khairu sai annabi ya dauki lahuwa khairu shine mafi zama alheri to a wurin da aka gama hankalin sahabbai ya tashi musamman ansar suna kallon kaza kaza kaza kaza a cikin wannan yanayin ne sai Allah ya ce wa annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda tausayi da jin kan Allah ya kake tausasa musu wala kunta fazzan ghalizal qalbi da kana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a lamfar domin haule da sahabbai kowa ya gudu ya baka guri ta ku duba don Allah idan manzan Allah zai zama tana da kaushin ɗabi'a da kaushin hali za a watsi a ba shi guri to yanzu ni da nake mabiyin annabin kai ma haka idan ka zo da sunan karantar da addini kana da kaushin ɗabi'a da kaushin hali mai mutane za su yi yasa in zai tura sahabbai ce ku tafi guri kaza sai ce musu yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunfiru ku sauƙaƙa mutane ku daina tsananta ku dinga wa mutane bishara ku daina koran su addini to neman shawara ga wanda ke sabanka da na ka da kuma daidai kai kun ga annabi ana masa wahayi ya fi kowa hankali amma an matsala ta taso sai sabai su ya rasulallah wannan matsalan wahayi ne ko ku a'a istihadin ka ne idan ya ce ba wahayi ba ne sai ya rasulullahi mu muna ganin gaskiya ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata ai so mu kuma muna da experience akan wannan abin da ya sa Allah ya mana tawfiki kenan ba mu cika fadawa rigima ba mafi yawancin al'amura in suka taso mana ba mu cika zartar da su mu kaɗai ba mukan nemi shawara wani lokaci shawarorin malamai wanda suke sama da wanda ma suke kasan mu wani lokaci daidai mu wata matsalar ma kana kallanta in ta taso na rantsi da Allah in ka tara ustazi babu wanda zai iya warware ta sai ka nemo dan iskan gari wallahi shi zai iya warware ta yana akwai mutum biyu da organization ɗinmu take da alaka da su sun san harkar siyasa tun aka fara ta aka kaba ta da su aka fara ta haka suke yin ta da aka da aka shiryo da sunan siyasa da na kilasa na ce ku zo su ba malamai ba ne da na kira su na ce ku zo ya za a yi wallahi suna kallon yadda aka shirya abin za ta faɗa maka wannan abin akwai iya shege a ciki kuma wallahi kullun da aka yi in ka tara ustazai na nan idan Allah ba za su iya warware shi ba so ga addinin ashe yana buƙatar gudunmawar kowa kowa kuma da abin da zai iya yi nasiha ta ta ƙarshe ga ɗalibai mu ji tsoron Allah kar mu dinga ba da wuta gudunmawa wajen lalacewar alaƙa tsakanin malam wane da malam wane kar mu yi haka Kunga ɗabi'ata ɗabi'a ta galibi duk garin da na ji ba ma wai wanda suke halin suna ba ma Yan bid'a ma ƙoƙari nake yi a samu kyakkyawar alaƙa da su ta yadda in muna da kyakkyawar alaƙa da su za su ba da aron lokaci jama'a su saurare mu alherin kanmu yake dawowa na dai sakwato an samu wannan fa'idar a wasu gurare da dama a sakwato saboda haka zafin ba shi ba ne roƙon da nake yi ‘yan na ɗalibai ku duba ku gani fa mace ce tsakaninta da miji annabi ya ce duk mutumin da ya zo yi sababin rabuwar matar da mijin Allah ya tsine masa albarka to don Allah ya kuma kai kana ɗalibi wata al'umma na zaune lafiya ka zo kai ne sababin darewarta haka kai ka fi cancanta ka wa tsinuwar Allah da haka alaƙar ku da kowane malami ku duba girman Allah ya zamanto alaƙa ce ta karatu ba alaƙa ta tsegumi ba malam kwana yana da karatu in ka je ka saurari karatu in za a saka ka cikin abin da ba karatu ba ka ce to Allah ya kiyaye wannan matsala ce ta malamai sai gaba shekaru da suka wuce da dama ina iya tunawa na je wani guri sai rigima ta tashi ina zaune a haka kamar can aka yi ta magana aka yi ta magana na magana sai da aka gama wani ya kalle ne ce aka rama kallawa ana magana amma kai kaki cewa komai sai na ce to ai abin da ya sa wannan rigiman an ce ta malamai shi ni kuma ɗalibi ne so na jira ne ku bari ran da din naje na yi karatu in na yadda ni malami ne da kaina to an ana rigima sai in shiga amma tun da ni dalibi ne to dan Allah ku shiga nan rigima wallahi ba ta shafe ni ba haka na ce musu wallahi ina zaune akai wannan a wani masallaci a cikin gari ba zan kira sunan masallacin ba a cikin garin Kaduna an yi haka so dan Allah ina kira zuwa ga ɗalibai musamman ɗaliban da suke kiran kansu ahlus sunna idan ba za mu yi ƙoƙarin malam wane da malam wane ba akwai matsala tsakaninsu mu rage matsalar a daidaita to karka kuskura ya zamanto da hannunka za a cinna wuta tsakanin wane da wane wannan shine kiran da nake yi Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah zai amfani da mu wajen haɗa kan al'umman nan, Allah ka sa kada Allah ya jarrabe mu ya zamanto muna daga cikin waɗanda za a yi amfani da mu wajen raba al'umman nan wannan su ne ababen da zan faɗa a taƙaice abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada 'yan uwa ku yi haƙuri dukkan karatuttukan nan da kuke gani ba shirya ake ba kawai abu ne yake tasowa sai a ce to a karatu akan shi kenan kawai ko kuma a ce an ba da dama a tattauna abu kaza kawai sai in yi tunanin cewa kawai to bari a tattauna abu ainihin wato kada. kun san ba mamaki watakila wani ya zo abin da yake tsammani to zan tattaki yan bid'a ne yau in na tattake su shi kuma ya kabbara in an tashi ya ce ko ba kome ayo malam ya ci ubansu, su a to bai kamata ba yau shi karatu muna yin sa ne don mu tsira a lahira mu kan mu muka karatu mun muka je lahira ba mu tsira ba Wala karatun bai mana amfani ba yana da kyau mu gane haka da haka dan Allah mu duba girman Allah muna ɗalibai duk abin da zai faru a ce kana ɗalibi ka ba da gudunmuwar wajen lalata alaƙa tsakanin malam wani da malam wani to ka duba girman Allah ka guje shi sannan kuma da da na je ina faɗa wa ɗalibai na ce in akwai wanda suka fi mu shekaru suka ɗara mu me haƙuri da su ko da kana ganin akwai abin da kai kake ganin kuskure ne to kai gyaran ta hanyar da ya dace ka gyara musta da su suke kai yanzu kai ma akwai lokacin da zaka zo wajen to sai ka yi haƙuri da wani sannan ake haƙuri da kai sai ka bi sannan za a yi wa za a bi ka sai ka mutunta wani sannan za a yi za a mutunta ka amma lokacin da za ka miƙe ka nuna babu wanda ya isa to akwai ran da wani zai miƙe ce kai ma baka isa ba wannan shi ne abin da zai ci gaba da tafiya kuma kun ga bai kamata a ce hakan ya ci gaba da tafiya ba musamman tun da muna kiran kanmu muna cewa ahli sunna ya kamata mu ji tsoron Allah wajen dabbaka sunnar a aikace ba faɗar abin a baki ba da haka yau karatun ya shafi kowa da kowa yau tun daga ni mai karatun ni ma bai kyale na ba karatun kuma ya kamata yanzu a ce duk wani malami da nake da alaka da shi ya taba karantar da ni in an ji an bincika a samu ina da alaka da shi alaka mai kyau to kai ma haka ya kamata ya zama kanawa kana ɗalibi Allah ta'ala ya samu dace na tsawaita maganganu kuma na yi maganganu da yawa ta bakin basakwace na yi ɗumi da yawa a yi haƙuri wa bin hadal ƙadiri kifaya wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ila illa anta astaghfiruka wa da ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka wa malam da alkhairi kamar yadda muka faɗa muna tare da Sheikh Dr. Ibrahim Adam Disina insha Allah rabbi kafin ya taho zan dan yi ta'aliki a gurguje gane da abinda malam ya faɗa masu yawa muna fatan Allah ta'ala ya amfana da mu abu na farko cikin maganansa yayi fara da wato bayani dangane da malami da kuma almajiri sai ka hada da kuma al'awam waɗanda su ‘yan sauraro ne su ma ka iya sa su dangin almajirai ne amma ba su kai martaban almajiranci ba to duk ga baki ɗaya haɗa ya ce al yin abu don Allah wanda shine kuma abin da muke fama da shi ikhlasi wannan shine abin da ya ci zuciyar malamai sun rasa ikhlasi abin da ya ci zuciyar almajirai su kansu sun rasa ikhlasi abin da ya ci zuciyar al'awam gama garin mutane na duniya shine ikhlasi tun da an rasa wannan kuwa ba yadda za a yi har a koma zuwa ga Allah sai in an gyara in ba a gyara ba to kowa zai mutu zai shiga wuta don Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dinul qayyima ba abinda Allah ya umurce mu da shi sai dan mu bauta wa Allah bautan kuma sai Allah ya ce akwai ikhlasi ya sake cewa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكذا suna nan a سنة من القرآن ديوة ka dinga أوكا كان النباوة dukkansu Allah ya ambace su da damansu ya jinginta su zuwa ya jingina su zuwa ga ikhlasi da haka ikhlasi babban al'amari ne sai dai ba wanda ya san me yin ikhlasi sai Allah abin wanda yake boye a cikin zuciya amma alamomi wani lokaci malamai suka ce yana bayyana ga wanda yake irin wannan ɗabi'a kamar yadda munafiki ma ba mai gane shi sai Allah amma Allah ya ce ana iya ganewa ta hanyar alamomi Allah ya kare mu Allah ya tsare mu abu na gaba asidiku gaskiya shi kuma gaskiyan nan shi ma ka haɗa shi ga mutane dangin guda uku din dangi na farko malamai gaskiya duk yadda aka samu malami in bayi da gaskiya to zai ci amana malami zai yi ƙarya ƙaryan nan gaskiyan nan kuma akwai gaskiya ta baki akwai gaskiya ta aiki akwai kuma gaskiya ta gabbai duk ana bukata mutum ya kiyaye ka zamanto mai gaskiya a bakinka bakinka ta faɗi gaskiya aikinka ya gwada gaskiya sannan gabanka su ma su gwada gaskiya da akwai wanda idan ba ya ko bai magana ba kana kallon sa zai gaya maka cewa shi waye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun musulunta danganinsa kawai an gane yawa sakamakon siffansa da yanayin yadda Allah ya yi shi to sai wani ya zo ya musulunta ina fata mun gane balle kuma ka yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba al-mu'amala akwai mu'amala kafin wannan maganan gaskiya ta yi wuya in ka duba shugabanni ba gaskiya waɗanda suke kewaye da shugabannin ba gaskiya su kansu al'umman da ake jagorantansu ba gaskiya su kansu malaman da za su faɗi gaskiya wa gwamnatin ba gaskiya ba inda za a yi a samu gyara ba inda za a yi a samu gyara sai mun gyara mun ji tsoron Allah sannan cikin maganar malam ya kira mu'amala mu'amala ɗin nan babban al'amari ne domin mu'amala abu ne wadda take mai faɗi in kana karatun littafan Za zaka ga littafai da dama za ga ana ce akwai babi na mu'amala saboda mu'amala ginshikin al'amari ne cikin addini mu'amala kuma yana nan da yawa faɗi yake da shi akwai mu'amala tsakaninka da Allah ta'ala at-ta'amulu ma'allah ya za ka yi kai mu'amala da Allah ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a sahaba wa ma'a man ba'dahum min at-tabi'in wa atba'ihim ila yawmina har zuwa yau yaya za a yi ai mu'amala to mu'amala duk wanda bai da mu'amala ba mutum bane duk wanda bai da mu'amala ba mutum bane za ga mutane suna gudu a wajensa Allah yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum ai dan dalilin rahaman fa bima rahmatin min Allah lahum dan dalilin rahama daga gun Allah da yayi maka linta lahum sai kake tafsasa musu walau kunta faddan ghalibal qalbi da a ce ka kasance faddan ghalibal qalbi mai kaushin zuciya mai mummunan magana lam faddu min hawlik duk da sun watse a kewayenka ba mai zama lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum ka dinga nema ka dinga musu afwa ka dinga yafuwa sannan kuma ka dinga roƙa musu Allah ya gafarta musu wa shawirhum fil amri kake neman shawarunsu cikin al'amari suwa sahabbansa manzan Allah sallallahu yakan zauna ya tattauna tare da su wa amurhum shura bai na bainahum haka manzan Allah yake to haka duk wani malami duk wani mutumin kirki kowaye akwai buƙatar mu'amala kana tattaunawa da mutane wato tsari kunka kana tattaunawa da wanda suke ƙasa da kai kana kuma tattaunawa da waɗanda masu furfura dan akwai mai furfura mai ilimi na addini kuma ya haɗa da girman furfura ɗin, akwai kuma mai ilimi wato akwai mai furfura ba ilimi to mai furfura ba ilimi shi ma akwai ilimi a tare da shi domin wannan furfuran da ta fito ɗin ba abin wasa bane mai mukama yana cewa wa bil mashidi in zaruka ai dan dalilin wannan furfuran kankan wa'azi ne gare ka awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun naziru da daman malamai suka ce naziru suna nufin furfura ne da haka mai furfura shi ma ana daukan darasi a wajensa an gane ko da haka mu'amala mai kyau yana da kyau kwarai da gaske sannan sifatul kamal sifa wadda take cikakkiya ka zama cikakken mutum in an ganka a siffa kawai an ga mutum cikakke ana ana bukatan haka ba haramun bane ka sa kaya damam wato ka sa kaya jins. ko da ire-iren su kananun kaya amma akwai malamai suka yi bayani cewa yanayin kewayenku ita take gwada menene halaccin kayan da za ka sa wato na mutunci na fata mun gane kaman akwai wadda ka samu kaman Amerika da ire-iren su idan ka je irin wannan za ka je ka ga mutum da kayan kananun kayan shine daraja a wajensu. amma kaman munan da yanayin yadda muke almuhim ana buƙatan sifa ta mutunci sifa ta kamala magana ta kamala tafiya ta kamala kallo ta kamala sa kunnanka ka kaji ka tabbata wajen da za ka saurara ba inda kowa suke saurara ba ne wajen da mutane la tagtarra bi kasratil halikina karka yadda ka rudu da yawaitan mahalaka ka dinga tsayawa kana yin tsantseni kana baya baya domin ƙur'ani ya zargi mai kutsawa cikin abin da jama'a take kutsawa wa kunna naqudu ma'al kha'ibina daga cikin sifan da 'yan wuta suka samu kansu Allah ya tsare mu a samu sifa na kamala yana da kyau musulmi ya zamanto mai kamala ka zamanto mai siffa mai kyau sifa mai kyau tana sa a musulunta kawai sabon manzara sallam sukan je su tsaya su je ziyara wani waje su sauka kamar yadda malam suka zo mana in wajen anna ne wajen da ba musulmi ba in suka zauna kwana ɗaya biyu sai ce za mu tafi an zo da tafi Na ya faru za mu tafi za mu yi nasiha to idan sun zo da su yi nasiha na ana tsammanin inna alhamdulillah na madu wani tsawon abu ne a kunu amsalana shi ne suke faɗa ku zama kaman mu an gane ku zama kaman mu zaman sun kawai da mu'amalan ya sa su suna cewa yaya za a yi muki zama kaman ku an gane amma yanzu ka samu musulmi ka bashi aron kuɗi zai cinye in ka ba shi ajiyan kuɗi zai cinye cin amana muke yi Allah isa wake balle in ya kewa ya yi buwan waje kuma ya kaje na latsa nonon wata ya yawwa duk wannan ɗabi'ar mu ne an gane wannan na faɗa saboda akwai malaman islamiyya masu irin wannan ɗabi'a an gane ko Allah ikare ko kaji mutum ya shiga cikin duk da sauransu kowa ya san munanan ɗabi'a na mutanenmu sannan sai bayani akan al-mubtada'at fil ilmi wato abadan da ake bukata mutum ya fara cikin ilimi to akwai ababen da ake bukata mutum ya samu a ilimi kun san nan gida akwai malamai shine malaman zauri an gane Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da sauransu ka je ka zauna ka karanci littattafai ta bangaren luga in an ce bangaren luga abu ne kashi biyu a zauri bangaren luga akwai abin da ya shafi su badamasi burda su ashariya, su ishiriniya su mukama da ire-irensu waɗannan ka je ka karanta su sosai ka fahimci tsantsan vocabulary shi ma na kiransa lugha akwai kuma qawaidul lugha din shi ma shi ma ka je ka karanta kaman ilmu sarf ilmu eh, nahwi an gane ka je ka samu ilimin waɗannan domin su ne ginshikai ka fahimce sosai sannan ka samu kuma duk ana daga cikin bangaren lugha ka samu abin da ya shafi adab shi ma kana karantawa wannan duk da akwai tarihi a cikin shi akwai abubuwa da dama abin tsoro abin dariya abin ban mamaki abin takaici duk gashi nan a ciki kana karantawa shi kuma yannan yana gyara fikira da sauransu to yana da kyau mutum ya kokari ya kutsi zaure don ya samu irin waɗannan sannan a cikin zaure ana koyar da abin da ya shafi wato ainihin gado ba inda ake raba gado sosai ka fahimce ta kaman zaure wanda zaka je kaga a rubuta maka haba da baza to wannan haba da bazar din nan kawai aka zo aka maka ƴaƴa a ƙasa sai wanda ya ji zauri ya fahimta tukunna kowane kan ha'un in aka saukar maka da wasu dugo akwai abin da ake nufi ina fata an gane yawwa wanda zaka je ka ga a zaure ana irin wayannan to yana da kyau mutane su kutsa su je zaure su je su fahimci karatu sosai ina fata mun gane a kaman irin wayannan karatuttukan e, suna nan da yawa inda dinga fayyace su suna nan wanda suka karanta zaure za su gani ba nan fagen da za mu yi ta wannan bayanin ne. sannan abu na gaba malam yi bayani akan wato kankan da kai at-tawadu' an gane wato yi kankan da kai wa Allah wani ibadillah, da kuma bayin Allah yi kankan da kanka ka ɗauki kanka ƙasa mazala Allah yace wanda yayi ƙasa da kansa wa Allah Allah zai ɗaukaka shi wanda yi ƙasa da kansa wanda yayi kankan da kai to Allah zai ɗaukaka shi kamar da kanka kai ba kowa ba a matsayinka na malami mai karantarwa ka zamanto kana ƙasa ba laifi ka je kasuwa kasuwan gwari ka je ka sayo tattasai da attaruhu da tumatir da ɗan kuma eh, a samu ɗan ne wannan ganyen nan yana ɗan reto a bakin ganye kana ce a to ai malam ya fi ƙarfi ba wannan ka mai da kanka ƙasa kuma da za ka zauna da jahili za ka zauna da wanda ya fi jahili da sa'anka da wanda ya fi ka ba matsala haka ake buƙatan mutumin kirki haka manzo Allah yi mai ne yana cewa manzo Allah yayi mu'amala da wayancan mutanen linan wa shiddatan fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan haka manzo ya kuma ya zauna da mutane kala kala haƙuri. wannan shine abin da ake bukata mutum ya zamanto mai ƙanƙan da kai wanda ka zo kakan ce waye manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ah, wasu malamai suna faɗa a cikin wannan littafin nan na Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri na cewa la yu'rafu majlisuhu min majalisi ashabihi sallallahu alaihi wa sallam ba a gane ganewa manzala zaka je ka samu gashi yana cin abinci da shi da bayi ko da yantattun bayi ka samu mazala yana zaune da waɗanda ba su taka kara sun karya ba saboda me yasa dan ja a jiki da kuma kyakkyawan hali da kuma kankan da kai wa Allah subhanahu wataala da aka yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a amma za ka samu malamai a saudiya in ka je sai ka ga malami gashi ya isa malami amma a banza da ka je ka sha hannu da shi za ka je ka sha hannu da shi an gane yawa a sauwaƙe hausa ne malam ɗan kaduna ne mu mun ce a banza mun <laughs> an gane a sauƙaƙe za ka je an fahimta amma a nan sai ka ga abin ya yi wuya sai ga malami wani ma za ka samu almajiri ne kamana amma yana jin fashi ya isa an gane da wannan ba karamin aikin shedan ba ne Allah isa wake sannan daga na gaba shi ne malam ya yi bayani dangane da ko karkashin wani Allah ya faɗa waqfid da na haka liman ittaba'aka min mu'minin wani waje ce waqfid da na haka lil mu'minina ka kankan da kanka wa mu'minai haka Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi sallam. an gane manzala yakan shiga cikin gonan sahabbansa ya je ya sha ruwa kaga kaskancin manzala yake gwada maka ya kankan da kansa manzala yakan hau jaki da shi da sahabbansa ya yi jama kuturi da shi da sahabin shi mu'az bin jabal an gani wadda suna nan da dama wanda yake gwada maka manzan Allah yana ƙasa manzala ya tashi aka ce masa ka je ka yi nasiha wa Abu Jahal manzala ya sa aka kawo jaki jaki ya hau wadda lokacin da suka je har aka yi zage-zage tsakanin sahabbai wannan bangaren da wannan bangaren har aka yi doki-doki Allah ya saukar da wa in ta'ifata ne minal mumina ikatatalu har zuwa karshe to kaga wannan yana gwada maka kankan da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shimfudin ku manzon Allah ta taka karata karya ba ɗakin kwana manzon Allah bai taka karaya karya ba Allah isa mu dace an yi ginin masallaci tare da manzon Allah kankan da kai an fahimta yawwa ah, abu na gaba shi ne malam ya yi magana dangane da kuki ya yi girman kai ka sa shi cikin karkashin abin da na faɗa sannan malam ya yi magana iktiraru bi kasratil atba wato mutum kar ya rudu da yawaitan masu kewaye shi da akwai wanda zai zo ya tara jama'a in jama'a suka taru suka cika suka cika kana hawa minbari sai ka ji kanka tana huruwa shedan ne ya shige ka an gane ko ka je kana karantarwa kaga mutane sun taru shedan ne ya shige ka duk da mutane ba dan Allah kuke zuwa ku ji karatu ba da damun ku ƙarya kuke yi wallahi wasu kaɗan ne suke suke zuwa don Allah ina fata mun gane ran da duk muka ce da mu yi raddi sai ka ga wajenmu ya cika kowa ko a mimbari ne an gane ko kuma duk ran da muka yi karatu ta yi zafi da wuri take tafiya ko ba gaskiya ba ne amma ran da kuma muka yi karatu kaga muna karanta maganin bulugul maram riyabus salihin fiqhul muyassar ko har mun kusan gamata da ire-irensu duk ahalari duk muna yi in ka zo kana jin karatun kai ka ce afa kalla in ma ne a cikin randa kaman ba ni ba wani ma da ya ji karatun ya ce anya shi ne kuwa an gane amma duk randa ka ji karatu ta yi zafi to shi kenan kuma raddi ce ta tafi kenan yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan wata rana da na yi raddi wa gwamnati makaratun ta yi zafi sai ga wasu suka taho dawai daga abuja ne wani babban mutum an turo shi da allah yana san a bada da namban waya na an gane shi ne na ce a ah, ba zan bayar ba suka lallabe da ce an kya bayar an gane to duk irin wannan ne wani kuma zai nema ta wani waje ba haka bane wanda minu so duk karantar wanda nake yi duk wanda muke yi ne sanyin ba ta amfanar ba sai mai zafi randa duk aka ce za a yi wani karatu na amfanin al'umma ba sa so yanzu malam ya zo saboda an san shi a mukabala da mutane da kuma ragargazan ƴan shi'a da ƴan bid'a da sauransu ai shine wasu ka ga cewa sun zo suna jin haka malam da an san cewa za ka yi karatu irin wannan da irin wadda kai a dutsen tanshi na rantsi da Allah wani zai ɗauka ɓata lokaci ne yanzu wannan karatun da aka yi din za a take tan anjima kaɗan a cikin wasu kafin kai bacci za ta watsu duk duniya wani ba zai sauke ta ba saboda me yasa shi ba haka yake so ba so yake yi a kwankwasa a ragargaza a rikirkita ya yi kabbara kabbaranka na karya? ina fata mun gane wannan shi ne Allah ya sauke kuma da daman mutane kaman kuda da sabon kashi haka suke ku ji tsoron Allah ko ba gaskiya ba ne kaman kuda da sabon kashi kuke an ce sabon malami zai zo yiwu an zo an cika don ba da Allah kake yi bayu ɗinka duk na banza ne a lokai kai ta tattaki za ka samu lada kuma ka zo ka kare a iskance a shashance ba abin da ka samu Allah iso wake ah, abu na gaba malam yi magana a shaja'a ko a shuja'atu an gane nan kalman jarumta ake nufi jarumta to jarumta kashi kashi ne akwai jarumta na hauka da tsiya an gane karka zama irin wannan akwai jarumta kuma na hankali to ita ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam jarumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarumi ne Umar ya zo yace zai musulunta yana kwankwata kofa duk kowa ya razana tun a jahiliya Umar abun tsoro ne da ya zo yace zai musulunta bayan Umar Allah ya sanya addu'an manzo Allah ta kama shi dan manzo Allah ya yi addu'a yace mutum biyu da Abu Jahal da Umar Allah ya zaba mun ɗaya ɗaukaka mun addini da ta hanyar su sai Allah ya zaba wa manzan Allah Umar ran da addu'an ta kama wato Umar ya kamo hanya ya kwankwasa waye Umar ne sabai kowa hannu ta hawo makirkita me ya faru Umar Manzan Allah yace ku bude ne kuke razana Umar in ya zo da alkhairi ita ta ajiye mu anan idan kuma ya zo da akasin haka ga kirji na manzon Allah yace ku bude mai ya shigo jarumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka bude mara mazala ya ce da me ka zo sai ya bayyana sabai suka yi kabbara a sanadiyan umar ne Allah ya karfafa addinin musulunci aka Allah ya dinga sa jawo aka dinga wato bayyana addinin ma Allah a sanadiyan umar Allah ya saukar da fasda bi ma tu'mar wa a'rid 'anil jahilin mushrikin an gane yace manzo Allah to me yi saura kuma ba dan Allah muke yi ba ba addinin Allah muke yi ba su akan me suke dan me za mu koyi an gane jarumi ne umar bin khattab da aka ana bukatan ka zama jarumi a hadisi cikin bukhari da muslim manzo Allah an zo da ayi tonan kandak ana tonan ganuwa me ya faru a wannan wajen tonan sabai suka ce ana ta tono sai muka samu wani wagegen kamfa'a an yi an yi an yi an yi a duka an gagara bambari an gagara sai gashi nan a lokacin hadisin sa'ad bin sa'ad sa'id yake cewa sai gashi manzo Allah ya dauki dundurusu ya dinga gwaran dutsen nan kawai sai gashi tana bambarewa kamar turbaya sabai suka ce wa nahnu nanqulu turab aka bar mu kawai da kwatan kasa jarumi ne manzon Allah yana fita aje a gwabza wajen yaki kai ko yanzu barayi ma in sun shigo kashi kake a cikin sulhu an gane tuni ka riga ka buya sama yawa kana cewa in kika ce ina sama na farko wallahi aurenki ya kare yawa Allah ya sauke ka zama jarumi haka ake bukata amma jarumtan kamar yadda na faɗa akwai jarumta na hamasa eh, na'am jarumta na hamasa wannan jarumta ta hamasa jarumta ce wadda ta kawo wasu suka je suka dinga sake-saken bom shi ya jawo boko haram shi ya jawo abubuwa da yawa matasa ire-irena wanda za a je a yi musu da'awa kai kabbara daga na cusa maka wata mummuna akida kana kuka kana ce ka mutu saboda me yasa kai ka zuci wani imanin ƙarya Allah ya kare mu haka akwai jarumta da muka faɗa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ta'addanci ba sannan malam yi bayani akan as-sabru haƙuri lalle ya zama dole ayi haƙuri duk inda Allah ya ce ayi haƙuri to da ka samu malamai suka ce tana alaƙa da da'awa kai wa'azi duk inda Allah ya ce ayi da'awa to a wajen akwai a karara ko a kaikaice ishara take cewa za a yi wa'azi na tabbata jiya malam da yake bayani kamar zan yi hawaye dangane da wani abin da yake faɗa malam idris malaminmu ya yi bayani a kansa kafin ya yake cewa wabin da yake ya fi wa'azin ƙasa an gane domin zai je research ya zo ya ƙoƙarin yaƙar 'yan bida'a na kowane ɓangare ya kuma yi muƙabala da su ya ceci imanin waɗanda suka afka cikin irin wannan bala'i ɗin ya ce to abin da yake yi ya fi wannan wa'azin ƙasan da ake yi to jiya sai yake bayani yake ishara cewa za ka zo kana yin wannan za ka nemi mataimaka karasa to mataimakan nan wasu za su yi farautan rayuwarka wasu za su yi farautan ka ta ko'ina to in ka sami mataimaka cikin malamai cikin masu kuɗi cikin masu kaza kaza to kaga da awar ba za ta yi ba sai dai Allah ya ƙarfafa maka gwiwa da ƙarfin imani amma yana buƙatan addu'a yana buƙatan taimako sosai wannan da'awa da ya ballo don da'awarsa ta ɓarka ta shiga cikin makwabtanmu Nijar, Chadi da sauransu. Allah kuma ya ƙara maka albarka mala. Allah ya yalwata irin kuwa yadda za su ci gaba dai. Sannan abu na ƙarshe-ƙarshe dangane da wato na gaba shi ne ya yi magana a kan maganan iskanci da ake samu daga malamai wannan lalle ana iya samun wasu malamai amma ba masu karantarwa ba a samu haka. sai dai ayi uzuri wa ƙala rawi Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi to amma majority zan yi magana wa malaman da suke karantarwa a islamiyya da kuma wanda zai dauki matarsa ko ƴaƴansa ya kai su makarantar da za a karantar da islamiyya ku zaɓi inda ya dace ku dinga kai matan ku dan wani makarantar maganganun iskanci ake yi sai mutum ya je buɗe ciki na taɓa zuwa wani makaranta na je na samu ana karantar da risala da ya zo ba da abin da ya shafi wannan jima'i din sai dinga facce ko maganganun a kota islahaya islamic da wani malami ya je dinga bayani yana ta zigza a wajen sai bayani ke ti sai bayani ke ta yi ya shiga yayi bayani an gane azzakari ne ai bayani an gane farji ne ne ya saura ba sai ai gaba ba amma ina yana ta bayani shine aka samu wata ta tashi tace ce malam yace me ya zata wani tambaya ne sauran matan da ke basu da tarbiya dariya suke ta yi tace yanzu abin da ya saura dauki alli kai duroyin din farji da kuma azzakarin akan allokai mana ta ce ka dame mu ka dame mu kana ta zigza ka je gaba ka dawo baya ka ki wucewa za ka da malaman islamiyya da shugabannin makaranta ku san wasu malamai za ku ɗauka ku a karantar sannan malaman da suke karantarwa kai ma da kai matarka ko yarka ka lura ina ne ya dace ka je ka kai ina fata mun gane alhamdulillah mu makarantar mu kaje je yanzu zaka ga azuzuwan mu yanzu haka akwai kyalle in da karantar da mata sai ga mun saukar da kyallan baki ganin mu ma sai malami ya gama rubutu tukunna sai a daga kyallan yana ta waje da sanda yana gwada miki wajen da baki gane ba an gane ko ya fi ko bai ba malam dallo yawo Allah ya sa mu dace sannan zikirul ismi ambatan suna wajen wa'azi nan ambatan suna wajen wa'azi lalle bai dace ba an gane saboda mimbari nan ma da muke ka iya kiranta matsayin mimbari waje ne wanda take mai tsananin wato ita ce kaman gidan rediyo a da domin a zamanin jahiliya ma gidan rediyo waka ne an gane da kuma mimbari in ka hau ko a jahiliya ne wajen da ake watsa sako kenan in ka bata ya batu in ka watsa ya watsu duk abin da ka yi a wannan lokacin ya tafi to shi sa ake bukatan malami ya rike kar ya faɗi suna amma akwai cin tuwon kishiya fa ko ba gane ba akwai cin tuwon kishiya an fahimci bayanin kun san cin tuwon kishiya Allah ce cin tuwon kishiya abin da yake nufi shine ai wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma haƙurin shi yafi alkhairi wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lis akwai wanda kuma idan tsiyarsa ta yi yawa ka iya ambatansa don a guji tsiyarsa ina fata mun gane kuma shi ƙur'ani ya kasa mutane kashi uku in an maka akwai ƙaumun intasar akwai ƙaumun afa akwai ƙaumun volum. duk Allah ya ambace su ba lokaci a cikin sura guda suratul shura an gane yawwa ka je ka karanta za ka ga inda suka ci inda yanda ya fita ka duba tafsirin zadul masir na Ibnul-Jauzi za ga yadda ya fitar da abun kashi uku ina fata mun gane akwai wanda idan an masa sai ya haƙuri Shi ne class mai kyau akwai wanda idan an masa kuma sai ya rama daidai da yadda aka masa akwai wanda idan an masa kuma zai rama sai ya dan wuce gona da iri kun ga Valam kenan an fahimci bayanin to wannan shi ne. Ƙur'ani kuma ya ambaci sunan wasu ƙarar ya tsini musu albarka an gane fir'auna kenan Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan an gane ya ambaci hamana ya tsine mishi albarka na fata mun gane yawwa to su wayannan tsiyarsu ta yi yawa ne dan cutar wasu sai Allah ya ambace su da tsiyarsu a cikin alkur'ani da sauran wasu na fata mun gane kaman Abu Jahal Abu Lahab da Allah yake tabbata da Abu Lahabin wa tabba an gane wannan Abu Lahab shi alkunya ne domin Laraba suna amfani da abubuwa guda uku wajen kiran mutum an gane shine akwai al-ism akwai allaqab akwai alkuniya kamar yadda ibnu malik ke faɗa ismun akan alam ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa alamun ka ja'farun wa ka ja'farin wa uh, ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa alamun uh, alamuhu ka ja'farin wa khirnika وقرن وعدن ولاحق wa kunyatan وواشق واسما wa وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن to صاحبا تكاغانا ismun ata wa kunyatan wa laqaba to nan alam ina fata mun gane abu alam ne an <laughs> gane ku ya zama sura so ina faɗa ne dan wannan ruwan lokaci zaka ji cikin hudubanmu ko cikin karantarwarmu akwai wadda za mu ambaci sunansa dalili biyu ne dalili na farko da dama ambaci sunansa ba don wani abu ba dan ya ambace mu cin tuwon kishiya ne mun ambata ka sa mu cikin dalilai guda uku da na ambata an fahimci bayanin yawwa da sauransu abu na ƙarshe annamimatu shine annamimanci shine wadda ake samu tsakanin malamai wato ɗalibai yadda ake haɗa kan wannan malami da kuma mene wannan malami a gwara wannan a gwara wannan wannan ɗabi'a ce wadda ya yi ƙarfi a tsakanin mutanenmu ba kawai tsakanin malami da malami ba zaurawa duk wani anguwa in ka je zaka same su dankam ka kawo turela ka samu a cikin lungun nan zan cika maka zaurawa jingin su yi baldela ka juye ka dawo zan dura maka wasu an gane ku yawa suna nan da yawa duk makirci da tsiya ya raba tsakanin ɗa da uwa da da uba malami da almajiri da sauransu wannan shine abin da yake faruwa tsakaninmu hadisai da yawa da ayin qur'ani sun yi magana akan annanimanci haramun ne ya ce Allah ikare mu awa nan ya kamata in tsaya na yi ta'aliki a kan abin da malam ya faɗa Allah isaka mishi da alkhairi Allah ya karrama shi akwai doktor wannan babban malami Ibrahim Bisina insha Allah rabbi ya iso shi ma zai isar da abin da Allah ya ya taho tare da shi Allah isaka mishi da alkhairi na'am tattawa bismillah na san ba za ka rasa kalmomi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناسا دكم حكومة كن أقرأ da cewa a tashi saboda lokaci كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموئزة مخافة الصعامة Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito kamar da Imam bukhari ya ambata a cikin littafin Adab al-Mufrad cewa kana Rasulullah yatakhawwaluna bil mau'iza manzon Allah yana ɗanɗaga mana kafa wani lokaci da wa'azi masafata sa'amatan gudun kada a kosa a farko dai ina godiya wa Allah subhanahu wata'ala buwaye gagara misali wanda ya bani dama wannan shine karo na na farko da na shigo wannan masallaci wannan masallacin da na shigo shi sai tuna min mahaifin malam abubakar shine malam bala baba karami wanda eh, shi malam abubakar ya sani amini ne gare ni kuma bawan Allah ne wanda duk wanda ya san rayuwarsa ya yi gwagwarmaya daban-daban ya shiga cikin wato kaiwa da komowa daban-daban har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya kai haske zuwa kabarinsa in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika muna da imani kuma alhamdulillahi ya bar baya da kyau Eh, duk abin da mala bakar ya yi na alheri sai an gutsura wa babansa kamar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alwaladu min kasbi abihi eh, shi yaro eh, wanda dalilin babansa ya zo duniyar min kasbi abihi kamar aiki ne na babansa saboda haka sai an ba wa babansa wani abu na alherinsa shi yasa Allah ba da madaukakin sarki ke cewa na amanu wattaba'tum dhurriyyatuhum bi imanin ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما sannan na maraba wa shehi malami a sheik malam yusuf musa asadu sunna wato ban taɓa faɗa masa ba idan na ji wannan sunan sai in ce allahu akbar ya yi daidai da wani malamin hadisi da ya rayu a ƙarni na na uku mai suna asad ibn musa ibn ibrahim al'umawi al-qurashi malamin ya rasu a shekara ta ɗari biyu da goma sha biyu ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi ma sunan mahaifinsu ɗaya da malam Musa sunansa Asad ibn Musa ibn Ibrahim Imamul bukhari a cikin littafin تاريخ الكبيرة يقال له أسد السنة أنا في متى أسد السنة روى له البخاري في التاريخ وروى له أبو داود والنسائي في السنن من يما لم يسنشد حديث سا وثقه الإمام الإجلي مهل الشاهد أتكين وانا شين فاتمه الله سبحانه وتعالى إن الله يهدى مؤونا قولي الله يهدى مكما أجدان الجنة آمين kun san mala abubakar har yanzu shekarun bayawa saboda haka dole lafuzansa za ku ji irin lafuza ne da ake yin su da manya-manyan baki nan gaba-gaba insha Allah idan ya shekara hamsin zuwa gaba ya yi mata hudu ya ashirin to za a ga lafuzin ya ƙara ne ya ƙara sakowa ƙasa Ah, sannan duk magana da ake na ikhlasi ikhlasi ma'anarsa shine yin abu don Allah yana da matukar wahala ka iya gane wani ne mai ikhlasi wanda kake tsammanin mai ikhlasi ne ba mai ikhlasi bane wanda baka tsammanin da ikhlasi yana da ikhlasi kawai dai abin da ya kamata a yi ta gwagwarmaya za a iya ganewa wani lokaci kuma Allah sai ya barka da wayanka a garin ganewa sai ya gano shirme abin da ya kamata da shine addini ana yin sa don Allah ne ita ma da'awar ana yin ta dan Allah ne duk wanda yawa wani abu ba dan Allah ba ya cuci kansa eh, imam ibn hibban cikin littafin sa sahihiyar wa hadisi daga wata bin Samit manzon Allah sallallahu alaihi cewa man talaba al-ilma liyumari bihi al-ulama aw liyubahi bihi sufaha aw liyusrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allah an-nar duk wanda ya nemi ilimi eh, liyumari bihi ulama kawai shi ma saboda a san yanzu kwanjinsa ya kawo ya zamto irin abin da ake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya auli bahi bihi sufaha ko dan ya burge mutanen gari auli yusrifu wujuhan nas ilai ko dan ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi adkhalahu Allahu an-nar Allah ya alƙawarin shigar da shi wuta a ruwayan Abu Huraira manzo Allah yake cewa man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyanala bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah wanda ya nemi ilimin da ake neman lahira da shi ya nemi duniya da shi ba zai ji kanshin aljanna ba ranar gobe kiyama imam zannuji cin alimu yake cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadul wasal bayan Allah Allah madaukakin sarki ya saka muku da alheri da ku zo wannan majalisi ku sauraro wannan karatu ina taya ku murna ko kun san cewa kuna kan fukafukan mala'iku ne manzo Allah yake cewa innal mala'ikata لتدعو أجنحتها لتدعو أجنحتها لطالب العلم ربا بما يطلب ملائكو كشين في تفكافكن سو ما سنيمان كراتو سهاوس زونا سنجي كوبس جبا سنسني كوبس سني بسبو دي داد أبندا سكي كينا نيمان إلمي أفتم الله فتم مشيني ملنجي يويت الدوار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ya Allah ka ba mu ilimin da zai amfanar da mu ka amfanar da mu da abin da muka ji mu dage ilimi a yi shi don Allah duk abin da zaka yi in baka yi dan Allah ba aikin banza kake yi mai da'awa yayi dan Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sannan babu laifi a dinga zamtowa da dan sauki yasiru wala tu'assiru bashiru wala tunziru fa inna qad fa inna qad ursilna na la mu'assirin wa mubashirina la munzirin wannan kuma baya hana in lokacin kaushi yayi ko zafi ayi zafi ko وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة أو الرواية وجلت منها القلوب وزرفت منها الأيون ومن ذو الله ونلوك شئنا وأذي كأنه منذر جيش كمرر رندنا يسعى قبا صلى الله عليه وسلم yana musu wato wasiya da cewa za a tafi fagen daga to amma kowane abu akwai lokacinsa zan dakata a nan gurin ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana ayyukan mu baki ɗaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم wannan mai tambaya ke ce da fatan malam kana lafiya Allah ya sa haka amin yace malam don Allah ina so ka dan mana karin bayani dangane da wanda suke aibanta mutum ya sa subscribe ce ustaz ka tsallake ruwa ka sake wandonka to malam ina matsayin faɗa haka a musulunci wannan shi ake ce masa alistihza wa sukuriyatu izgili ne bai dace ba ai musu wa'azi idan jahilai ne su bari su ji tsoron Allah ba shi da kyau sa wando kada ya wuce idan sawu karantarwa ce ta annabi Muhammad Abin da zai ku mamaki hatta shi Ibrahim Fidiya da tafsir ƙarƙashin wasu ya baka fatsahir ya tabbatar da wannan sannan kuma ga littattafan shehu Usmanu nan da yawa mutane ba su sani ba fulani kasancewarsu suna da alaƙa da shehu usmanu tasirin wannan sunnar a cikinsu yasa suka gaje ta har suka mayar da ita gado har wasu suka ɗauka sa wando al'ada ce ta fulani a ɗage shi ba su sun kuma tasirin karanta wa shehu usmanu bane a cikinsu da haka Allah ya hana ya shiga ayyuhan ladina amanu la tasqaru qawmun min kada wasu mutane su dinga wa wasu mutane izgili ba daidai ba ne in kuma suna sani suke yi to wannan yana iya kai ga mutum yin ridda ya fita ga addinin musulunci abin da ka tabbatar ya tabbata a shari'ar manzon Allah kuma ka mai da shi ya zama abin izgili to yana iya kai mutum fita ga musulunci Allah ya kiyaye sai wannan mai tambaya ke ce malam don Allah ka mana karin bayani a wannan masallaci muna jin ana yawan magana mutum ya bar gemu ya bar gemu to shi malam barin gemu a musulunci wajibi ne ko kuma sunna ne to hadisai dai sun tabbata sama da arba'in da annabi magana akan ajiye gemu sannan ƙwar'ani ya yi ishara cewa annaba haruna yana da gemu shi yasa lokacin da annaba musa zai taɓa shi ya ci yabna um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si sannan kuma yana ganin yanzu bincike na duniya ya nuna cewa ajiye gemu yana da alaƙa da hatta lafiyar idan da ɗan adam yake da shi da haka ku je ku duba jami'an tsaro wasu za ku ga suna karɓan permission takarda ta neman izini a basu su ajiye gemu don wanda suke yawan askewa ɗin za ku ga haɓarsa tana fama da ƙuraje da mutum su yayi ta fama da zuwa asibitin fata abinda kawai na ƙudirce babu yadda za a annabi ya umarci mutane akan abin da babu maslaha ba shi da alheri so saboda haka in dai ba wata lalura ba da ta gitta wacce ba za ta iya barin mutum ya bar gemu ba ko ta yanayin aikinsa so ta ga wannan daban ko ba gaskiya ba amma yanzu ku duba yanzu da 'yan mata suka daina son maza in ba su ajiye gemu ba yanzu ku duba yadda gayu suka koma ajiye gemu Allah wai suna cewa wai duk wanda ba da gemu dan uwansu ne kun san yadda ake da rigar mama a cuce maza kun san yanzu akwai gemu a cuce mata shi kuma zuwa za a manna shi wala ba za ka taɓa gane mannawa aka yi ba so saboda haka a yana da kyau a fahimci haka lallai malamai sun yi la'akari da yawan hadisan da kuma sun zo a babun umarni ne suka ce wajibi ne amma mutum yana da wani uzuri ko lalura da ta gitta to lalura tana halatta abin da ba wajibi ba abin da yake wajibi ya sauka daga ainihin wato kan mutum kuma ba za ka ajiye gemun ba kada kai izgiri ga wanda ya ajiye gemun kai ka dinga masa izgiri kai baka ajiye ba ba daidai bane Allah ya samu dadi shi wannan mai tambaye ke cewa assalamu alaikum malam don Allah wani shawari ne zaka bani dangane da nima ina son zama ɗalibin ilimi mai kare sunna abu biyu ne farko ka sa a zuciyarka za ka nemi ilimin dan Allah sannan kuma ka samu malamin da ya san karatu ka yi haƙuri wajen neman karatu musamman karatu irin na zaure ba takarda ake bayarwa ba shi kawai ana neman a iya karatun ne don Allah aje a koyar da karatun don ka na sa ikhlasi ka samu malaman da za su baka lokaci wajen karantarwa to kai haƙuri da yanayin da ka samu kanka wajen karatun da wannan ne ake kaiwa inda ya kamata a ci an kai sai eh, wannan mai tambaya ke ce malam assalamu alaikum malam don Allah ya ne tsahi a musulunci yake na mace inda za ga wasu matan sai ga sun fito sun shiga makwabta haka to malam shin laifin yana kan matan ne ko kuma mazajen ne to tsari ya danganta akwai yanayi da lalura da ke iya ko baka nan in irin wannan abin ya fita kaga kana da wata kira kananan yara yaranka ya fito ya shiga wani gidan matarka ba ta da tabbas na yaron ya shiga kai kanka kaga in ka dawo ina yaron yake ba wani cikakken bayani da za a ma za ka ga akwai sakaki? ka gani to duk lokacin da ake da karamin yaron da ya fita to dole a duba a gan ina ya fita kar a bari sai ya bata a dawo ana cewa wallahi ya bata me ya faru ai wallahi ni ma ban san yadda aka rawa ina cikin gida ne so wani lokaci akwai irin wannan sannan a mata ba a kulle su duka a hana su fita sannan ba sa fita sai da dalilin fitar wannan ita ce ƙa'ida ta shari'ar musulunci da haka Allah ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna amma wala tabarrazina ku tsare su a cikin gidajensu in fita ta kama za su fita sai la'akari da wani irin kaya suke sawa wajen fitar shehu usman ya rubuta littafi ya sa masa suna irshadul ikhwan fi hukm khurujin niswan yana da kyau a nemi wannan littafin a duba zai taimaka wajen sanin waɗannan hukunce-hukuncen Allah ya samu lafiya sai za mu karanta tambaya ɗaya kawai saboda karancin lokaci yake ce malam na ji wasu suna cewa in za ka barge mu kana karya ko kuma in shekarunka bai kai ba ba za ka barge mu ba malam mai gaskiya wannan magana wallahi ma anzalallahu bi hamin sultan wa inna ma kawai dai lokacin da ake maka ake ganin ka da sifa ta kamala to kai kokari din ka zama kana da kamalar ita ce maganan gaskiya magana ta ƙarshe da Dr. Malam Ibrahim Lissi ne ya ce mala bakar matashi ne ta shi sa ake bukatar in kana matashi karka kewaye kanka da matasa 'yan uwanka da ka tabbas ko wata rana za a faɗa rami ba za a fita ba wallahi so shi yasa ire-iren su mala bakar ɗin da inda muka je in akwai malamai da suka ɗara su shekaru muke cewa su haƙuri da su kuma yadda malam ya faɗa da gaske ne inda ba shi da nauyi a kansu shi da kanshi nan gaba idan shekaru ya da akwai maganan da ko kuɗi ka bashi ka ce wala ba zai iya ba shi kan shi ya gane cewa fa akwai fa matsala in yi maganan ba saboda ɗabi'a ne na mafi yawancin matasa malaman sanin halittar ɗan adam sun ce ko ka ga mutum yana da karatu akwai wani mentality problem da yake fama da kwakwalwar shi yasa an ka tara matasa abin da ya kamata a yi shekara mai zuwa wallahi kana faɗa wani zai ce shekara mai zuwa wannan satin ya kamata a yi shi ka gani to haka haka haka harkar matasa take saboda haka sai an yi haƙuri dole ne su na sama su tausiyawa na ƙasa na ƙasa kuma su girmama na sama kada ya zamanto kana matashi ya zamanto baka saurara ma kowa baka jin magana kowa in ka faɗi magana ko kuskure kai aka kira ka aka ce ka gyara ka nuna ba wanda isa kana matashi bai kamata mutum ya zamanto ainihin wato haka ba sannan tun kana matashin ya kamata kai makanka tarbiyya wajen in kana magana ka dinga zaɓar maganganun da ya kamata ka dinga yi in ba ka ba in ba sa'a ba sai ka girma sai kuma a ga cewa maganganun da ke fita a bakin ka maganganun yara ne gashi kuma girma ya zo maka saboda ka riga ka saba tun kana matashi din Allah ka tsare mu da fadawa ainihin wato rami Allah sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka mu 啊！你啊！